Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria tare da taimakon SIM ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa. Sai ku zauna a natse ku saurari shirinmu na yau. Muna fata za ku samu ƙarfafawa irin ta ruhaniya. Allah ya sa, amin. isa ibn barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu mai tarin albarka fili ne wanda muke nazari cikin maganar ubangiji Allah kuma muna wa Allah godiya domin ya sake ba mu kyakkyawan zarafi da dama inda za mu ci gaba da nazari a cikin maganarsa. To, masu mu kamar yadda muka saba, za mu karanto kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraronmu kuka aiko mana. Akwai saƙo daga ambasado bara unuhu gidan ƙarfi gozaki a ƙafur cikin jihar Katsina, ya ce, Gaskiya shirye-shiryenku suna ƙayatar da mu, kuma ina ɗaya daga cikin masu jin daɗin sauraronku. To, ambasado bara unuhu gidan ƙarfi muna godiya ƙwarai da gaske. Sana akwai saƙo daga Gunijire Kalu Dagir a guyi cikin jihar Adamawa, ya ce, Salama a gare ku, yana da kyau mai bin Yesu, in yana hidima ya sayi giya ya ba mutane su sha, guni jire wannan ba abu mai kyau ba ne domin in ka saya ka ba mutane daidai yake da kai ma ka sha, kuma maganar Ubangiji Allah ta ce kai ta masu ba da sha. Idan za ka yi hidima waɗansu suka ce ba za su zo ba in ba ka sai masu giya ba to ka ƙyale su, Allah ya raka taki gona, domin bayi da kyau. ka faranta wa mutum rai ka yi wa Ubangiji Allah zunubi, kuma wannan wani babban kuskure ne wanda jama'a suke yi kuma ya kamata mu tuba mu bar waɗannan ayyuka marasa amfani. Sanakwai saƙo daga Baba a daidai jihar Taraba, Baba a daidai ya ce yana da kyau aikin da kuke yi fa, ku ƙara sosai. kuma ku riƙa yin magana a kan yara da iyali baki ɗaya, domin gaskiya fa akwai matsala. To, baba a daidai daga taraba mana godiya ƙwarai, kuma da taimakon Ubangiji, za mu ci gaba da bi cikin magana Allah wadda take tsimangiyar kan hanya ce faɗi yaro ta kuma faɗi babba. Sana akwai saƙo daga Mista Magaji Haƙurau a Rogo cikin jihar Kano, ya ce, Ina yi muku gaisuwa, kuma Ubangiji ya ƙara maku lafiya da ci gaba a cikin wannan aiki naku. To, Mista Magaji Haƙurau mana godiya daga Rogo cikin jihar Kano, wannan addu'a ce, Kai ma Ubangiji ya ƙara maka lafiya da kuma zarafi. na ji daga cikin maganarsa da kuma yin aiki da ita. Sana akwai saƙo kuma daga Inspector Ali Jalingo Musawa cikin jihar Katsina, ya ce gaisuwa a cikin sunan Yesu kristi Ubangiji ya ƙara ɗaukaka ku a cikin aikin nan da kuke yi, to, Inspector Ali Jalingo a Musawa mana godiya ƙwarai. Ubangiji Allah kai ma ya bishe ku a cikin aikin nan da kuke ya kuma yi maku kariya. Sana akwai saƙon Usaini Ezra donar da Alau cikin jihar Taraba, ya ce, Gaisuwa cikin sunan Yesu, hakika wannan ne farkon rubuto maku ina yi maku addu'a Allah ya ƙara maku hikima. To, Usaini Ezra kai ma muna godiya daga donar da Alau. A ƙarshe akwai saƙon sabo Baba John, ya ce, Ku yi wa matata addu'a tana makaranta, amma kuma ba ta barci, wasu lokutan ina so ku yi mata addu'a domin ta samu sauƙi ta iya gama makaranta. To, sabo Baba John, mun gode da wannan saƙo naka, kuma muna tunawa da matarka Ubangiji Allah ya amsa mana ya tuna da ita a cikin wannan yanayi na hana da ba ta iya barci. Kuma sauraronmu, za mu yi addu'a kafin mu ci gaba da nazarinmu na yau. Muna gabanka, Ubanmu na sama, cike da murna da farin ciki da ƙauna, da alheri mai yawa irin naka wanda ka kwararo zuwa gare mu, Allah mun gode ma. domin mu ma ba za su iya lissafa ayyukanka ba. Mun gode domin kai ƙauna ne da jin ƙai, mun kuma gode domin kai alheri ne zuwa gare mu. Muna godiya domin wannan kyakkyawan zarafi wanda ka ba mu inda za mu ci gaba da nazari a cikin maganarka. Mun kuma gode ma domin masu sauraronmu, Ubangiji ka sa masa albarka. Muna da ya Ubangiji domin ita matar Saba Baba John. wadda tana makaranta, amma kuma akwai damuwa, takan kasa barci. Ubangiji muna addu'a domin ta ka cire wannan iko ko wannan ciwo da ke cikin jikinta ko damuwa da ta haddasa wannan, domin ta iya samun barci, mai lafiya ta kuma iya samun walwalar da za ta yi karatu yadda ya kamata. wata dabara ta shaiɗan, muna kawas da wannan a cikin sunan Yesu. haka muna addu'a ya mai tsarki mai iko duka, yayin da za mu ci gaba da wannan nazari namu, muna addu'a ka bi da mu, muna addu'a ka sa mana albarka, ka albarkaci ambasado bara'u Nuhu a gidan ƙarfi gozaki, ka albarkaci gunjere kalu daga guyik, ka sawa baba a daidai daga taraba albarka. albarkaci Mr. Magaji Haƙurau daga Rogo, kasawa Inspecto Lungo Musawa albarka, kasawa Mr. Hussein Ezra albarka, ka albarkaci Saba Baba John da sauran masu sauraronmu, Ubangiji ka sa mana albarkaka, ka bi da mu cikin nazarin nan da za mu a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu, amin. Domin sauraronmu Yau muna a cikin littafin annabi Malachi, wata Hausan tana kira Malakai. Za mu yi nazarinmu a waɗannan kwanaki cikin wannan littafi na ƙarshe a cikin tsohon alkawari, kuma wannan littafi shi ne littafin annabi Malachi. To, a cikin wannan littafi, za mu dubi gabatarwa wannan littafi kafin mu tsindima da zurfi a cikin wannan littafi wanda yake shi ma, yana ƙunshe da ɗumbin saƙonni daga wurin Ubangiji Allah. Fata na da begena, yayin da za mu ci gaba da wannan nazari, bari Ubangiji Allah ya koya mana da kansa ta wurin ikon Ruhu Mai Tsarki. Za mu karanta a cikin Malaci Sura ɗaya. aya ɗaya zuwa aya ta uku. Maganar Ubangiji ta ce, Wannan shi ne jawabin da Ubangiji ya ba malaci, ya faɗa wa jama'ar Isra'ila. Ubangiji ya ce, Na ƙaunace ku, amma kuka amsa kuka ce, Ta yaya kake ƙaunanmu? Ubangiji kuma ya amsa ya ce, Ashe, Isuwa da Yakub ba ’yan uwan juna ba ne, amma zure Yakub nake ƙauna. na ƙi Yesuwa da zuriyarsa, na hallaka ƙasarsa ta kan tudu, wurin zamansa kuwa na ba namomin jeji. Ubangiji Allah ya ƙara wa maganarsa albarka. To, yau a cikin nazarinmu, za mu dubi gabatarwa ta wannan littafi na annabi malaci za mu iya gani mu kuma iya ganewa cewa ma'anar sunan malaci shi ne manzan Ubangiji, shi manzo ne, mai saƙo kuma wanda ya amsa kiran Allah na cika saƙon da aka ba shi zuwa ga jama'ar Ubangiji Allah. Sai muka gane cewa, ya yi wannan rubutu ne domin ya iya isawa da jama'ar Ubangiji cewa lallai fa, zunubi da ke cikin mutane yana iya kawo babbar ɓaraka da kuma lalata dangantakar Allah da mutanensa, don haka, ya yi wannan magana a kan zunubi. da kuma yadda jama'ar Allah za su iya sake dawowa da zumuntarsu da Ubangiji Allah wanda suka yi wa wannan zunubi. A Akasari, waɗanda mallaci ya rubuta wa wannan littafi ko saƙo su ne mutanen Urshalima, mutanen Urshalima, waɗanda suka dawo ko mu ce suka zama rinjin da suka dawo daga bauta, waɗanda sun rayu bayan bautar talala, wasu sun dawo da kuma waɗanda ya yi suna nan a Urshalima a lokacin da yake miƙa masu wannan saƙo daga wurin Ubangiji Allah. Sannan kuma Malachi ya yi wannan rubutu ne a shekara ana sa zuciya ta ɗari huɗu da talatin kafin haihuwar Yesu almasihu. Sai muka gane kuma, Malachi da Hagai da Zakariya, dukansu ana kiransu annabawa ne waɗanda suka yi anabci bayan da aka dawo daga mulkin koko daga bautar Babila. sannan kuma, da Hagai da Zakariya sai muka iya ganewa, ai, su sun yi wa mutane ne magana a kan kasa wasu ta gina haikalin Ubangiji, amma kuma, Malati ya yi musu magana ne a kan yadda su kuma a cikin rayuwarsu suka bar ginin haikali, sannan kuma da irin rayuwarsu ta ƙarya. da bauta wadda suke yi ba ta Ubangiji Allah ba, za mu iya ganewa, a cikin littafin annabi Malachi, dida ayoyin nan duka suna da mahimmanci, amma an ce mana ayoyi mafi mahimmanci su ne a Sura ta hudu, aya ta ɗaya da aya ta biyu, inda magana Ubangiji Allah ta ce, Duba rana tana zuwa. sa'an da dukan masu girman kai da mugaye za su ƙone kamar tattaka, a ranan nan za su ƙone ƙurmus ba abin da za ya ragu ni Ubangiji mai rindina na faɗa. Amma aya ta biyu, ta ce, Amma ku da kuke yi mani biyayya, ikon ceto zai fito maku kamar rana, zai kawo warkarwa kamar hasken rana. za ku fita kuna tsalle kamar ’yan maruƙa da aka fishe su daga garke. Waɗannan su ne ayoyi waɗanda suke masu muhimmancin gaske na jawo hankalin mai karanta wannan littafi da kuma mai jin saƙon annabi malaci yayin da ake karantawa. wana, ai, Ubangiji Allah ya mori annabi malaci. domin ya tunasar da su a kan ranar Ubangiji, wada wannan rana za ta iya zama mai ƙuna ga waɗansu, wannan rana kuma, ai, za ta iya zama rana adalci ga waɗansu, domin rana fa, waɗansu ai, za su yi tsalle kamar ’yan marika da suka samu ’yanci daga dangwali, ko kuma ranar ta iya zama wa waɗansu ranar damuwa da baƙin ciki domin ayata ce za a ƙona miyagu ƙurmus. Da haka ɗanwa, ai, wata karin magana ta ce, Na rufe ido, na gane makanta ba ta da kyau, da haka kenan, ɗanwa, mugunta ba abin yi ba ce. Mugunta kuma ba halin wanda yake so ya sadu da Allah ba ne, domin shi Allah ba mugu ba ne, amma kuma yakan wa mugu a kan muguntarsa. Na haka uwana, ai rana Ubangiji tana zuwa, inda miyagu za su hallaka, kuma ƙarshen muguntarsu za ya zo. Bayan wannan, mun iya gani cewa malaci ana ganinsa kamar shi firist ne, kuma yana Urushalima, sai muka kuma ganewa. muka kuma gane cewa shi annabi malaci ya yi ƙoƙari ne ya iya gwada abin da Ubangiji Allah yake faɗi da kuma abin da bani Isra'ila su ma suke faɗi, in Allah ya yi tambaya, ai, su ma sai su maida mai da tambaya maimakon su ba da amsa. wana, ai, a cikin wannan nazari, mun iya gani yadda Ubangiji Allah ya tambayi bani Isra'ila. To ɗanwa, ai, muna so mu lura, a cikin wannan littafi za mu iya ganin ƙaunar Ubangiji Allah, a cikin kuma littafin nan za mu iya ganin zunubin firistoci. To, a cikin ƙaunar Allah, mun iya ganin cewa Allah yana ƙaunar mutanensa, kuma idan mutanen nan suka yi Ubangiji, za fa su samu mummunan sakamako. in kuma mutanen nan da yake ƙauna suka yarda suka yi mai biyayya, to, albarku za su zama nasu domin shi Allah fa, ko da kowa ba mai aminci ba ne shi ya tabbata mai aminci har abada, don wana, Ubangiji Allah mai aminci ne, ko da dukan duniya babu aminci shi ya tabbata mai aminci har abada. Sannan kuma, mun iya gani ya yi magana a kan zunubin firistoci. inda annabi Malaci ya yi magana ƙarara a kan irin hadayu marasa cancanta da kuma hidima wadda ake gaban Ubangiji ta rashin aminci da kuma yaudara, ya yi magana ragantaka da kuma irin halinsu na rashin sanin ya kamata da kuma halin da suke nunawa wurin yi wa Ubangiji Allah sujada. Ko yau ma, Allah yana duban mu yana ganin yadda muke mai sujada, kuma abin da ya fi so shi ne biyayya, domin ta haka ne kawai zai iya sa mana albarka. Ɗanwa, wannan littafi kuma ya yi magana ƙarara a kan zunubin mutane, mutane fa ba su koyi darasi ba bayan da suka dawo bauta a Babila, sannan kuma ba su saurari saƙon da annabawa da Allah ya aiko masu ba, in za mu iya tunawa a gabatar wannan na yi mana magana annabawa irin su malaci da hagai da zakariya, waɗanda sun yi anabci ne bayan dawowa daga bautar talala. Wannan mutane sun ci gaba da kangarewa, sun kuma ci gaba da yin ayyuka waɗanda suka ci gaba da ɓatawa Ubangiji Allah rai, damuwa bisa damuwa. har ma waɗansu suka kasa zama masu aminci ga matansu na ƙuruciya, wanda kuma wannan, saɓanin abin da Ubangiji Allah yake magana ne game da aure, wanda yau, muna buƙatar tuba a kan ayyukan cin amana da muke yi a cikin rayuwarmu ta aure, bayan wannan kuma, ai ya yi magana a kan girman kai da kuma irin zuciyar mutane. wadda ta sa a rayuwarsa har yanzu fa ba su koyi darasi ba. Bayan wannan, ya yi magana a kan ranar Ubangiji, wanda mun gane, Allah ƙauna ne, kuma yana ƙaunar mutanen da suke shirye domin su saurari saƙonsa, tun ba ma, saƙonsa na aiko da almasihu ba, mun gani, babbar ranar nan ta Ubangiji. wadda Ubangiji ya yi magana ya shirya zuwan Yesu almasihu, inda aka yi magana annabi Iliya, ya zama kwatanci ne na Yohana mai baftisma, wanda ya zo ya shirya, hanyar zuwan Yesu almasihu, kafin wannan babban rana, mai kuma barazana ta zo wanda mun tabbata, mun kuma gani a cikin littattafai, a cikin nazarinmu kuma da muka yi a littattafai daban-daban cewa ranar Ubangiji tana zuwa. Bayan Yesu ya zo, zai sake dawowa domin tabbatar da wannan rana da za a yi wa ’yan Adam hukunci. Wannan littafi na annabi malaci, littafi ne wanda yake cike da abubuwan kula da lura, akwai kuma darasi wanda ya kamata ni da kai mu koya yayin da muka ci gaba da nazarinmu a cikin wannan littafi na annabi malaci. A cikin waɗannan darussa, za mu iya gani saboda Allah ƙauna ne. kuma shi yana ƙin kowanne irin munafunci da kuma rayuwa ta rashin kulawa, sai muka gane cewa Ubangiji Allah ya damu ƙwarai da irin dangantaka ta mutane, wanda kuma wannan yana nuna irin rashin tsayawa da jama'ar Allah suke da shi, kuma ƙalubale ne zuwa gare mu, bari mu koya Allah yana buƙatar mu iya zama masu aminci a gabansa. Sannan wani darasi, wanda Ubangiji Allah yake so ya koya mana a cikin littafin annabi malaci shi ne game da shugabanni na Ubangiji ko na haikali, waɗanda Allah ya zaɓa su yi jagoran mutane, yau mu shugabanni ne, kuma Allah ya ba mu nawaya ta jagoranci. da kuma jan mutane zuwa ga hanyar Ubangiji cikin yin biyayya da kuma kaisu ga sanin Ubangiji, amma in mu da muke jagora ba mu yi wa Ubangiji Allah biyayya ba, dole fa ba za mu iya ganin alkawarinsa tabbatacce ya cika a gare mu ba, don haka Ubangiji Allah yana bukatar shugabanni masu aminci, yana bukatar shugabanni waɗanda suke da yarda a gare shi. wanda kuma in ya dube su yana ganin su a matsayin amintattu. Sannan, wani abin da Ubangiji Allah yake so ya koya mana shi ne, yana buƙatar a cikin rayuwarmu, mu fidda komai duka, mu ɗaukaka shi, mu girmama shi, mu kuma zama mutane masu aminci. Duk da zunubi, ya riga ya karkatar da zukatan mutane da yawa ga kuma girman kai. da kuma rayuwa ƙazamtacciya wadda take kwararo fushin Ubangiji, to Allah yana so ni da kai mu yi kula, domin haƙiƙa akwai abubuwa da yawa yau waɗanda suka gurɓata rayuwarmu, ba ma iya tsayawa mu yi zumunta da Allah cikakkiya, a cikin waɗannan akwai kuɗi, akwai harkar aure, akwai kuma harkacin amanar iyali wanda duka Ubangiji Allah yana fushi yana kuma gaba da masu wannan, yana kuma so, mu ɗauki darasi mu koya a cikin littafin nan na annabi malaci. Wani abin da Allah yake so, mu koya a cikin wannan littafi game da Yesu almasihu, zuwansa na fari, Yesu almasihu ya zo ne domin ya tace mu? ya tsarkake mu, ya kuma sa mu mu zama masu samun dangantaka da Ubangiji Allah, bisa wannan, a lokacin da zai dawo, ai, abin da zai dawo, zai dawo ne da sakamako, sai muka gani, miyagu za su samu sakamakonsu, miyagu kuwa, ai, su ne waɗanda suka ƙi Allah a cikin Yesu almasihu, Adilai kuwa, su ne waɗanda suka karɓi wannan alheri. ranar da Yesu ya dawo wannan rana za ta zama wa adalai ranar murna kamar ’yan marikan da aka saki a dangwali. Amma miyagu, ai, maganar Allah ta ce za a ƙone su kamar tattaka, yayin da za mu ci gaba da nazari a cikin wannan littafi. lallai akwai abubuwa da yawa waɗanda Ubangiji Allah yake so mu koya, amma har yanzu, Idan ba manta ba, na yi mana bayani cewa a cikin wannan littafi, annabi malaci yana ƙoƙarin yin bayani a kan tambayoyi waɗanda in Allah ya yi, ai, jama'ar sama maimakon sa amsa sai su ma su mai tambaya. Aya ta fari, ice ce, Wannan shi ne jawabin da Ubangiji ya ba annabi malaci ya faɗawa jama'ar Isra'ila, ai, mun gani. Nehemiya ma ya faɗi wannan a Nehemiya Sura ɗaya a ɗaya, haka kuma Bitrus ta fari Sura hudu aya ta fari, jama'ar Isra'ila zaɓaɓɓen iri ne na Ubangiji, me ya sa suka sha wuya, me ya sa suka wahala domin ba su tsayawa mahalicinsu wanda ya zaɓe su ba, ba tsayawa Allah ba, sai suka juya mai baya. amma har yanzu Ubangiji ya ci gaba da nuna masu alheri ta wurin aiko masu da annabawa, ai, ko bayan bauta, mun ga annabawa waɗanda Allah ya mora domin baya so, ya bar jama'arsa haka nan ba tare da jagora a cikin maganarsa ba. Ubangiji, ya yi magana a aya ta biyu, aka ce, Ubangiji ya ce, Ina ƙaunar ku? amma kuka amsa, Ko ka ce, Yaya kake ƙaunar mu? nan za mu iya gani. Ubangiji ya amsa ya ce, Ashe, Esuwa da Yakub ba ’yan uwan juna ba ne, amma zure Yakub nake ƙauna. To, ka gani a nan, Allah ya zaɓi zuriyar Yakub, ya sa musu albarka a madadin Isuwa, da yake mun sani, ai, Ishaku wanda ya haifi Isuwa da Yakub, Allah ya ba shi ’yan biyu ne, to mun gane cewa ya kamata da Isuwa ne da wannan albarka, amma ta koma ta Yakub, shi kuma Yakub, Allah ya ba shi zuriya ’ya'ya maza guda goma sha biyu, waɗanda su ne ake kira Isra'ila, domin tun dama can, shi Allah ya ba shi wannan suna Isra'ila mutumin Allah, ka gani a nan, Ubangiji ya nuna masu, Na ƙaunace ku, kuma ya yi wannan magana ne har kuma suka yi tambaya. Bangiji ya ce, Ina ƙaunarku, amma kuka amsa kuka ce, Ta yaya kake ƙaunarmu? Sai Allah ya nuna musu, Irin ƙaunar da nake maku bari ku koma baya, ku kuma dubi tarihi, ku dubi asalin iyayenku da kuma wanda da ya kamata shi ne ya samu albarkar amma ba ta zama tashi ba. Ai, Allah ma, ya yi magana ya ce, Na ƙi isuwa da zuriyarsa, na ma hallaka ƙasarsa ta kan tudu, wurin da ya zama kawai wurin zaman namomin jeji ne, a gani nan, Allah yana so su fahimta, yana so kuma su lura, su kuma iya ganewa da ƙaunar da ya yi masu amma su ma sun amsa mai da tambaya. Dodon wana, ai yau, muna cikin zamani da waɗansu suna ƙalubalantar Ubangiji Allah. har ma wasu, zaka ji suna cewa menene ma Allah ya yi mani, menene zan yi taƙama da Allah ya yi man uwana. wannan babban kuskure ne domin ranmu da lafiyarmu a ya gama komai, bayan wannan kuma. in kana da ceton Yesu almasihu uwana, Allah ya gama yi maka komai. Domin sauraron ina ga za mu tsaya a cikin wannan gabatarwa ta littafin annabi Malachi, in Allah ya kai mu nazari na gaba za mu ɗora inda muka tsaya. A madadin injiniyan mu Lawal Sama'ila Mato Samburni, ni rabin yawa a ga nake cewa Ubangiji Allah ya sa da mu lafiya a mu na gaba, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai. sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato ttv ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa. akwatin gidan waya 465 Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.